قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا يا كي ونن منزو ka ce hakika kalmomin ubangiji na suna da yawa da a ce ruwan teku zai zama tawadar da za a rubuta su da shi to da ruwan tekun ya ƙare kafin kalmomin ubangiji maɗaukakin sarki su ƙare ko da kuwa za mu kawo wasu tekuna da su ma sun ƙare